الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan أه، haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da kuma sansa ya sanya cewa ba a samun gidan lahira da gata a gidan lahira sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake neman ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya ya shiga aljanna to gatansa shine ya bi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bi tafarkinsa ya kuma bi tsarin da ya zo da shi sannan ya san annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama irin sanin da ya dace da shi annabin sanin da babu guluwi a cikinsa ta hanyar kai shi wata sifa wadda Allah bai yanka wa ɗan adam ita ba kamar sifa ta allantaka ko kuma sifa ta mala'ika kuma ya zanto kasan annabi sallallahu alaihi wasallama irin sanin da babu tauye alƙadarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ciki ta yadda za ka siffanta shi da wani abu wanda mazala suna ya fi ƙarfin a siffanta shi da irin wannan abun watakila kai kuma kayi haka ne a tunaninka kana so kai masa abin da da yana da rai da zai ji daɗi kuma ba a yadda idan za ka nufi hanyarsa da tafarkinsa ka yi da ka ba dole in dai kana so ka nufa hanyarsa da tafarkinsa to sai dai ka yi haƙuri ka koyi yadda shi ya koyar ɗin to idan kai haka sai kuma a caje zuciyarka a gashin lokacin da kake yi ɗin kana son sa kuma ka yadda ka amince ko kuma don dai ba yadda za ka yi ne idan allah ya sa ka haɗa waɗannan abubuwan na ɗaya ka sauke shi a matsayinsa da ya dace da shi babu guluwi babu jafa'i na biyu ka bauta wa Allah a irin tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallama din ya zo da shi na uku ka so shi ka ƙaunace shi irin san da ya dace da sifofinsa da ayyukansa sallallahu alaihi wasallama to ne ake sa ran ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai karɓe ka ya dube ka ya kuma sa ka a cikin aljanna ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wanda duka ya aiki cikin ayyuka na gari tura na alƙiyama kada ya ji tsoron a zalunce shi ko a rage masa ladansa to aiki na garin shine wanda yake kunshi a cikin waɗannan ma'anonin da muka faɗa to daga ci abubuwan da suka yi karanci shine koyar da mutane zatin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda wannan ya sa 'yan bida'a sukan suranta maka manzan Allah sallallahu a wata surar da idan da za a kawo maka zahirin zatin da suke surantawa sai kaga ba shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi mata cikakkiyar halittar nan da muke karantawa a cikin asar ba domin kuwa da yawa daga cikin masu waƙa suna tsalle su faɗo ƙasa suna yaban annabi sallama ka tsaye da su akan kowace gaba ka ce to kaza da ka ce ya aka yi aina ka ji kafin ma a tattauna abin a hankalta tukuna aji akwai nassi tunda in dai nassi ya zo to dole hankali ya sallama wa nasti sai ka gaba shi da wani nasti kawai dai haka yake ji a zuciyarsa ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance kamar yadda da yawa daga cikin masu aikata bid'o'i da sunan san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tarurruka da bukukuwa galibin su haka suke ji a cikin zuciyarsu ya kamata ya kasance idan aka ce musu ku yi haƙuri dalili na shari'a bai zo da wannan ba to sai su tuhume ka akan wai shin ku anya ma kana son manzon Allah sallallahu to kai kuma da kake takama da sunna wani irin kai kawo kai wajen fahimtar sanin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin aka tsai da kai kai ma da kake hana su yin wanda bai inganta ba wanne kake da shi wanda ya inganta wannan yasa ya zama wajibi gare mu a matsayin mu na musulmai mu sake karkada littattafan da suka yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu karɓo da isnadi zuwa ga waɗanda suka rayu da annabi sallallahu ɗin su gaya mana wa suka gani jama'a al'amarin san annabi sallallahu ba wasa bane idan ya zanto taguwa da raƙuma an ka da su a farfajiyar yanka a mayanka amina sun kai nawa ba za sama ya zo da wuka kowace tana miƙo wuyanta don kar ya zan manzan Allah ya gaji da yankan ya ba wani ya yanka a ba manzan Allah ne yanka su ba kai kasan in ba tsantsan ƙaunar ta ga wanda ta gani ba ta iya yin haka dabino ku tittire wanda yake ya bushe ya daina fidda 'ya'ya amma saboda manzara sama yana jingina a jikinsa jin daɗin wannan jinginar da manzan Allah yake yi da irin alfaharin da yake da jinginar da manzan Allah sama yake ran da manzan Allah ya bar shi yi kukan da duk masallacin kowa sai da ya bi an rawaito ruwayoyi ruwayat mutawatira fa hanna haninal sakla yi irin gurnanin matar da in ta haihu ɗanta yake mutuwa fa baka buka as-sabi ya kwarma ihu ya yi kuka irin kukan jariri in uwarsa ta tashi fakhara kuwara sau yayi kuka irin na ɗan maraƙi. wanda yana neman uwarsa ta shayar da shi shi wannan dabinan masallaci suka ji kukan dabinan da kunnan su ba a taɓa sanin dabino yana kuka ba amma da bala'i yayi bala'i a lokacin sai da Allah ya halitta masa bakin da sautin yayi kuka manzo sallallahu ya matso ya nuna mu'jiza ya taba shi ya ce ya hakuri in ka matsa to zan daina mu hudu ba akan mimbarin in dawo kusa da kai in kuma za ka yi haƙuri a shuka mun kai a aljanna sai ya shiru manzo Allah sai ya gwada musu cewa ya zaɓi ya zauna da annaba a aljanna sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne dabinan duniya wanda nafsi ya tabbata cewa kuma za a shuka shi a aljanna kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu Allah ya yassare masa duk wani abu da ka sani wanda baya buƙatar sai an samu wani dan daba ko jahili ya yi tunani ko wani san kira mai bambadanci ya yi tunanin abin da shi yake ganin ya dace ya bi manzo Allah sama a da komai koma cikin littattafai da za ka tsaya a cikin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa kawai hadisan da imamul qadi Allah ya ji dan salama ya tattaro na kamannin manzo Allah sama ko ma ka matsa ka tafi ash-shama'il na al-Imam Tirmidhi ga su kuma a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim da musnad al-Imam Ahmad da as-Sunan al-Arba'a da sauran littattafai na shari'a waɗanda suka karanta mana waye Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kada mu bari sai wani lokaci so ɗaya a shekara waɗansu mutane za su yi da'awar su za su gaya mana annabi a iya wannan lokacin a ci abinci a sha a tashi a tafi a kowane lokaci mu zama cikin ambatan sifofinsa kai ba manzo Allah sun salama da yake babba ba magabata na ƙwarai ma waɗanda suka bauta wa Allah suka dagi suka yi bauta ta gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi manzon Allah sama suka rayu akan tafarkinsa abinda Sufyan ya faɗa ya ce ku zauna ma kuna ba da labarin su sai Allah ya iya yarda da ku idan ma sama ta riƙe ruwa a sanadiyar tattaunawa akan labarin su sai Allah ya saukar da ruwan sama bare kuma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan yasa a gurguje ba mu da bukatar sai mun yi doguwar kudu ba ta larabci za mu karanta kaɗan daga cikin sifofinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kuma wani lokaci mu zo mu karanta ainihin zunzurutun sunnarsa wanda idan kana takamar cewa ma kai ko malaminka ko ɓangarenka kuna da wani abu da za ku iya ƙarawa a kan koyarwar annabi salama, to wataƙila don baka sanya koyarwar taka take ba don wataƙila ka taƙaice kanka sai a wani ɗan taƙaitaccen lokaci ne kake iya rayuwa da koyarwar ta amma da za ka ware rayuwarka ga baki ɗaya ka yabe shi kamar yadda Allah ya yabe shi ka ambace shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi kai masa kirari to watakila idan ƙaunar ta zauna a cikin zuciyarka shine zaka gane cewa ashe lallai girmansa da matsayinsa ya kai ka tsaya ka rutuna masa kar ka ɗaga sautinka akan sautinsa kar wani hadisi nasa ya zo ka ji wai kana da irin ra'ayin da zaka iya gogayya da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dukkan wani abu da yake ba wa ɗan adam kai ya ba shi abin da ma da ake ba a taɓa ba wa ɗan adam shi ne mai waka ya ce in yabo gun ɗan dangin nan muhammadu mai kyan tsuran nan kamar ta dai an ƙare kenan har abada ba za a kuma ba kuma haka ne sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin ash-shama'il na imamu tirmizi Allah ya ji kansa da rahama ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra ya rawaice shi da wasu daga cikin malamai kamar imam al-baihaqi a cikin ash-shu'ab shu'ab al-iman ta hanyar jumay ibn umair ibn abdurrahman al-rahman al-ijli yace haddathani rajulun min bani tamim min waladi abi halata zawji khadijata yukna aba abdullah عن hasani ibn علي عنه in ji shi mai ruwaya ya rawaito daga alhassan ibn ali ibn abi talib allah ya kare da a gare shi abinda ya sa na zaɓi wannan hadisin tare da raunin jumair ibn umair da kuma jahalar wanda shi jumai ibn umair ɗin ya rawaito hadisin a wajensa tare da wannan illoli biyun amma duk wata gaba daga cikin gaɓoɓin hadisin in ka ɗauke wannan isnadin tana da hujja da dalili ko a cikin nassi mutawatiri ko kuma a cikin wani ingantaccen nassi ko da ba mutawatiri ba ne wanda ko yana cikin sayul bukari ko musulun, ko yana cikin sauran ragowar littattafai amma hikimar ɗaukar wannan nassin saboda ya fi fa'i a cikin ruwayoyin da aka yi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke faɗan waye Allah sallallahu alaihi wasallam al ibn Ali jikan manzon Allah sama ya rayu da manzon sama amma bai dade da annabi ba don haka akwai waɗanda suka fi shi sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya je wajen ɗanna na Khadija wanda ta haife shi kafin ta auri manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda ake kiransa Hind ya je ya tambaye shi ya ce dama kuma Hindu ya kasance gwani ne wajen siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni kuma ina sha'awar in je a yi min labarin sifofin manzan Allah sallama wa kuntu ashtahi an ya sifali min hashiya kamar yanzu ne yaranmu ce don Allah mu muna son idan lokaci ka rai a kunna mana shiri kaza a tasha kaza to su lokacin su hasan so suke su zauna a wajen wa'anda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da su su ba su labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so nawa muka zauna da ƴaƴanmu muka karanta musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ce ina so ya sifanta mini wani abu na sifofin annabi sallama a ta'allaku bihi domin in makalkale wannan sifofin ta yadda ni ma zan bugi kirji in ce na san annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai hindu ya ce min to ka shirya ya ce na shirya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhman ya ce manzala sallama a kankin kansa babban mutum ne mufakkaman kuma duk inda ya je a haka ake ganinsa kuma ana girmama shi akwai mutumin da ba babba ba amma kuɗi sun mai da shi babba akwai wanda ba babba ba amma dangi sun mai da shi babba akwai kuma mutumin da yana da girman amma kuma saboda ƙarancin abin hannu ko ƙarancin matsayi da mulki ko kuma ƙarancin dangi ya sa in ya shiga waje ma sai a iya wulaƙanta shi kuma lalata bai taɓa shiga wani waje ba a girmama shi ba amma haka Allah ya shi to ka suranta a cikin zuciyarka mutumin da yake fahman mufahhaman masu zagin sa ma sai dai su zage shi daga nesa kuma wallahi sai dan ba su san shi bane amma da sun san shi ba su taba zagin wannan ita ce sifa ta farko da ya faɗa sifa ta biyu sai ya tala'ala wajhuhu tala'alu al-qamari lailatul badri fuskarsa tana walwali irin yadda wata yake yi in daren cikarsa yayi daren goma sha hudu ko baka saba kallon wata ba in ya kai daren goma sha hudu za ka ɗaga kai ka gan shi don ba wani tauraro da za ka gani kuma wanda yake kusa da haskensa to haka manzala sama yake domin an taɓa siffanta fuskan manzala sama da takobi sahabi ya ce a'a ka dai ce kamar wata yake amma ba kamar takobi ba saboda takobi ai akwai wanda ba shi da kyan gani amma manzala sama fuskarsa hasken take kakkace ce wai watakila a wannan da aka ce ya sala'ala'u kalbadari kalkamar layatar badari watakila kawai wannan sayan zance ne da yake nuna kyau yadda ka ga hasken wata haka hasken fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan ya faɗa mana shi kenan koda daga nesa za ka hango shi to yanzu in mun gan shi a kusa da mu yaya yanayinsa yake sai ce to manzan Allah sallallahu ya kasance akwala minal marbui idan ka samu mutum madaidaici wanda shi dai ba za a ce dogo ba ba za a ce mai gajere ba kun sa akwai su irinsu da yawa ko to in manzon Allah suka gwada tsayi da wannan mutumin manzon Allah ya fi shi tsayi ka samu madaidaici wanda yake shi ba a ce mai dogo ba shi ba za a ce mai gajere ba to da za su haɗa kafaɗa da wanda a sai ga manzon Allah ya kere masa amma aktaru minal mushazzabi ko aktara minal mushazzabi amma kuma in za su haɗa kai da zankalele sai ga zankalelen shi ya yi tsayi da yawa manzala sama bai kai zankalelen ba to da yawa an ce madaidaici ne kawai abin da muke ɗauka shi ne ba kowa ne zai ce masa yana da tsayi ba duk wanda ya ga a zama duk duniya a kowane gari ba za a ce mai gajere ba za a ce masa yana da tsayi amma akwai tsayin da sai ka ɗaga kanka sosai sannan ka iya hango mutum to shi manzala sama ba zankalele ba ne kuma komai daidaitaka ka manzan Allah ya ɗara ka a tsayi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga tsayinsa kenan ko to kamar an tambaye shi to ya kansa yake sai ce azimal malhamati sannan kwalluwan kansa ba mai mitsitsiya ba bai ce kabiral hamati ba sai ce azimal malhamati saboda a cikin azma akwai girmamawa sa'annan kuma duk da haka in an ce ƙato daban yake da a ce babba to sai ka ce yana da babbar kwalluwar kai ba za ka ga kansa dan mitsitsi ba sallallahu alaihi wasallam rajila sha'ari sannan kuma gashin da yake kan yalolan gashi ne da shi ba mai ƙarangiyar gashi ba ne irin namu shine a cicture ta yadda in za ka ɗauke shi sai ka marmashe shi sannan ya tashi tsaye to shi ma za ba haka yake ba mu kamar a nan mata ne gashinsu yake a kwance maza kuma a cicture za ga gashin wani ma in ba a taje shi ba kamar kudaje ne akan kai ka ce in ka dan kore su za su tashi to wannan shi ake kira karangiyar gashi to amma shi maza ra kowane gashi nasa in ka dauke shi ya kwanta da kansa to shine sai ya ce in farqat aqisatuhu farqa kun ga su laraba an ka kalle su da kuma jajayen mutane waɗanda suke da yawar gashi an ka kula za ga su ne wa kansu ado misali kamar mutanen indiya da yankin shubur ƙarar indiya za ga baki ɗaya wasu suna karkatar da gashin nasu ya kalli ɓangaren dama haka ko iska ce take kaɗa sai ka ga ya yi dama na ɓangaren wato na ɓangaren ƙoƙuwar kan nasu kuma tsakanin hagu da dama sai ka ga kuma wani yaya za ga haka suke wasu ko to su ma laraba akwai masu yin haka wasu su raba na gaba su gaba da shi na baya su baya da shi to mazala shi ba haka yake ba amma wani lokacin gashin da kansa yakan rabu wani ya dama wani ya hagu wani ya gaba wani ya baya to in farqat aqisatuhu idan gashin kan nasa ya rabu da kansa farraka sai maza Allah ya bashi arabi baya cewa to kuma bari ya sa talge shi ya dawo da shi ko ya sa mataji kenan zamu ce da Hausa yanzu ya dawo da shi irin yadda yake a da a'a yana rabuwa sai manzon Allah ya bashi wato har gashin sa ma yana tausasa masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa illa fala in kuma bai rabu da kansa wani yayi damo ne yayi hauni ba to sai ya kyale shi a haka yujawizu sha'ruhu shahmata udhunayhi in kana so ka san filin gashin nasa ya tsayin sa yake to yawanci tsayin gashin sa yana huce fatar kunnansa ma'ana da za ka tattaro gashin nasa kai baya da shi to za ka ga ya huce fatar kunnensa ya sauka ƙasa da fatar kunnensa kun ga mu anan sai mace kenan mai gashi ita ce ba ta ce wannan gashin amma a laraba za ka ga akwai wanda gashinsa yake zubowa har ya huce fatar kunne da za a tara shi gaba ɗaya idza huwa farahu amma in ka ga gashin ya huce fatar kunnensa to manzon Allah ne da kansa sama ya ga dama ya bar shi haka amma wata ran kafin ya kai haka yana zuwa dab da kunnansa to da ya ƙari sai manzan Allah ya tattare sai ya yanke shi mazala sama baya yin kwalkwal sai in ya je hajji ko umara sai dai ya ɗan datsa wani ɓangare na gashin nasa saboda gashin ma ado ne a tare da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam. azharar launi sannan in ka kalli fuskarsa da fatarsa wato launinsa launi ne mai haske fari ne mai launi amma wasu ruwayoyin sun nuna cewa kuma farin nasa shakuɗe ke da ja da haka ba fari ne dau ba irin kamar mutanen china ko kuma irin mutanen misira ka in ka gansu ka gansu farin kamar zai kashe maka ido shi ba haka yake ba kuma ba ja ba ne ba kamar wasu daga cikin mutanen gabas ta tsakiya shi fari ne wanda aka cakuɗa shi da ja sallallahu alaihi wasallam amma mai haske ne wasi aljabini sannan kuma yana da wato yana da yalwar goshi a zajjal hadibi sannan girarsa a tankwara take wasu girar za kama an zana layi ne kawai ba a tankwara take ba amma shi in ka zo za ka ga ta yi shaci kamar yadda kake ganin jaririn wata yana yi to shi ma haka girarsa take wato duka biyun sawadiga sannan cike suke da gashi ba tunku ba ne ta fuskar gira sallallahu alaihi wasallam fi ghairi karanin sannan daga farkon girar zuwa ƙarshen girar tsakanin hancinsa marabar idanuwansa wato akwai layi da ya raba tsakanin girar daman da hagu don haka ba a haɗa suke ba ba sa haɗewa saɓanin wasu in gashin giran ya yawa sai kaga sai suna yi suna askewa tsakanin inda karan hancinsa yake to shi annabi sallama baya askewa saboda dama ba sa daurantar juna bainahuma irqun tsakanin girar dama da hagun akan ga wata jijiya ya durruhul ghadabu wanda in manzo Allah ya fusata jijiyar take bullowa amma in bai fusata ba ba a ganin ta biran da aka taba Allah ran manzon Allah ya baci ko ya hau minbari in ma baka kalle shi sosai ba da kaga wannan jijiyar ta fito tsakanin girarsa guda biyu to ka san a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusata aqnal irnin sannan aqnal irnaini sannan manzo sallama mai tashin gorar hanci ne karan hancin wanda shine alama ta kyau to annabi sallallahu alaihi wasallama daidai inda gorar hancin nasa yake wato ya tashi ranto ba wai tsayin hanci ne da shi ba har da wani abu mai kama da lankwasa a ƙarshen gora hancin nasa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lahu nurun aluhu. in ka kalle shi za ka ga wani haske yana wato yana yana kamar da suke cewa da Hausa a fuskarsa da kuma jikinsa gaba daya sallallahu alaihi wasallama yahsabuhu man lam a asham idan ba kusa da shi ka zo ka zuba mai ido ba sai ka zaci kawai tsayin hannu ne da shi amma babu ƴan lankwasan nan amma in ka kula sai ka ga ashe ba wai in aka tara masu tsayin hanci kuma dole shi a ware shi shi ya fi su so da Allah ya yi masa wani irin tashin goron hanci na daban wanda su masu tsayin hanci kawai ba su da shi sai kuma ka dawo ƙasa kassan lihiyati sannan geminsa cikakke ne kuma ya yi umarni da a cika gemu ma za ta ba a gan shi da gemu ɗan tsirs irin namu na nan ba da ka gan shi za ka ga gemun nasa da yawa amma kuma ba za ta ba haka yake barinsa bai zama kamar san ƙarfe Ka ga mutum yana takamar shi ahlus sunna ne ya bar gemu amma bai san yadda zai gyara gemun ya wanke shi ya sa masa mai ya gyara shi ya kyau ba mazala sun salama to gemunsa haka yake yana da yawa gazar-gazar ne kuma mai tarin yawa wanda duk ka gan shi kasancewa mai gemu ne shi da haka wanda yana da gemu a halittarsa kuma yake kawar da gemu to kamar baya san ya sifantu da irin sifar da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yake da ita sallallahu alaihi sallam sahal al-khaddaini sannan sa wato a gangare yake abinda ake cewa kundukuki a hausa shine inda hawaye yake sauka idan ya baro ido daga nan zuwa kunci da ana iya kiransa kundukuki ko da cewa akwai kunci akwai kumatu akwai kundukuki da a waje ɗaya suke amma kundukuki a sama yake shine wato a wanda idan hawaye ya sauko a kansa yake jira kunci kuma shine wanda idan za a yi mari ake shimfiɗa hannu a tsaye a wurin kumatu kuma shine abin da idan an hura baki yake kumbura to amma idan ka haɗa tsakanin kunci da kundukuki da kumatu akwai wanda zaka ga fuskar tasa shan faranti ce a lailaye take akwai kuma wanda zaka ganta a tsaye take to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam nasa a gangare yake ta yadda da ka gan shi ka san an masa halittar da babu mai irinta kuma dole in ka game irin wannan halittar sai ka ji ta shiga zuciyarka sallallahu alaihi sallam sannan mai ruwaya yake cewa bali alfani sannan tsagar bakinsa yalwatacciya ce amma ba mai katan baki ba wato mai yalwatacciyar tsagar baki ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallam mufallijal asnani sannan ya ce ashnaba sannan yana da hasken tsagar haƙora sannan mufallijal asnani mufallajal asnani sannan kuma wato ainihin wushiryarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato tana da yana da yalwar wushirya sa'annan daqiqal masrubati sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsakanin kirjinsa zuwa cibiyarsa akwai wani siririn gashi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shi wanda baƙo ne a wajensa ba kowa ake gani da shi ba domin ya ƙara masa kyau ka anna unukahu. inda za ka kalli wuyansa ka ɗaga sama ka kallo wuyansa kai ka ce jidu dimyatin wato kamar wuyan mutum mutumi ne kasan mutum mutumi ne ake yin wuyansa a tsaye tsodar babu karkata to zaka ga in ka ganshi yadda ka san zana wuyan aka yi aka tsayar da shi sallallahu alaihi sallama, fi safa'i al sannan kuma yana sheƙi yana ƙyalli yana haske wato yana da wata tsantsarta irin tsantsantar tatacciyar azurfa sallallahu alaihi wasallama mu'tadilal khalqi halittarsa ga baki ɗaya kuma a daidaita take sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya ƙara tsira da aminci gare shi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala idan ana magana a kan sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za a ɗau dogon lokaci ba a ƙare ba amma a taƙaita abin da za mu ɗan ƙara saboda duba da yanayin lokaci wato mai ruwaya yake cewa badinan sannan za a sama ba ramamme ba ne jika-jika ne amma mutamatikan sannan jikin nasa kamamme ne babu wani abu da yake rawa a jikinsa kasance wasu jika-jika ba likuti ba ne abin da ya sa aka ce masa jika-jika domin a sallami ramammu kar su kuskura su ce kamar su ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma lukutaye wanda suna tafa shaɓar-shaɓar jikinsu da teɓa shi kuma manzon Allah ba shi da teɓa sallallahu alaihi wa ala wa sallam sawa albatsani sadari sannan ba shi da ƙaton tumbi cikinsa da ƙirjinsa, da za ka sako hannunka ka shafo ƙirjinsa. to kuma cikin ba zai tare ka ba da irjinsa da cikinsa duka daidai shike dama sun sama bai taba cin abinci ya cika cikinsa ba har ya koma zuwa ga Allah bai taba sa gurata a gaba yayi ta naga har sai ya ji yayi gyatsa ba bai taba ba sallallahu alaihi wasallama kuma haka Allah ya masa halittar sannan kuma baya gangancin ya kara daga yadda Allah subhanahu wataala ya yi shi ariba sadari sannan kuma yana da yalwar kirji kirjinsa sallallahu alaihi wasallama yana da yalwa ba'ida ma bainal manki baini sannan ba takure ke ba dan tsurut a'a idan ka duba daga kafadarsa ta dama zuwa ta hauni za ga akwai tazara da za ka haɗa shi da wani mutumin wanda ba shi ba to sai ka ga nisan da ke tsakanin kafaɗarsa ta dama da ta hagu ya fi na kowa sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna kuma ƙarin yalwar kirjinsa da kuma yalwar zuciyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zakmal karadisi sannan maza wasu ma mai tsaragen kasusuwa ne duk wani kashin maza wasu an ka za ga an masa shi cikakke ka akwai wani wanda in ka kalli kasusuwan hannunsa sai ka ganshi Allah sarki ɗan ƙanana in ka kalli yanayin kasusuwan kirjinsa da awazarsa da kuma kasusuwan kafafuwansa da kasusuwan da ke rike da gwiwarsa sai kamar in aka kwarte shi ma zai iya karewa to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ɓaragen kasusuwa duk bahaushe in an ce masa ɓarage ya san abin da ake nufi da barage anwaral mutajarridi sannan shi kuma duk inda ya fito a waje a jikinsa to ya fi haske mu inda ya fi fitowa a jikinmu ai shine tafukan hannunmu da mu ko to da za ka cire rigarka a ga cikinka sai a ga ka au ashe kai wani farfari ne ma a cikinka ko wankan tarwada amma ga ka baƙi irin a fuska da hannu ko ba haka ba to amma shi almutajarrid inda yake tsaraita a jikinsa hannu da tafuka da fuska to shi ma haske yake yadda ka san ma ya fi jikin kyau sai dai ko ina kyau ne da shi a jikinsa sallallahu alaihi wasallama mausulu ma bainal labbati was surrati bi sha'rin yajri kal khatti tsakanin wato tsakanin ƙirjinsa da kuma tsakanin kwarmin ƙirjinsa da kuma cibiyarsa Allah ya yi masa wani gashi ya haɗe yadda ka san an zana shi ariyar sadiyaini walbatsani in ka kalli hantsotsinsa guda biyu dama da hauni da kuma cikinsa gaba ɗaya babu gashi a jiki amma in ka ɗauke hantsarsa da kuma cikinsa sallallahu alaihi sallama to to za ga akwai gashi a kirjinsa sannan kuma sai mai ruwa ya ce ash'arar zira'aini sannan damatsansa gaba ɗaya gashi ne a jikinsa damtsansa na dama da na hagu da sangalalin hannunsa gaba ɗaya da gashi sallallahu alaihi wasallama wal bain kuma gashin ya kai har sa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa a'ali sadri da kuma saman kirjinsa tawilaz zandaini rahbar rahati sabt al qasabi wanda wannan insha Allah za mu jinkirta su zuwa lokacin da za mu ci gaba da faɗar sifofinsa sa'annan kuma mu faɗi wasu daga cikin ayyukansa kamar yadda suka zo a cikin wannan hadisi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsira da aminci gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa ɗaukaka da daraja Allah ya ƙara wa addininsa armashi Allah ya ƙara wa addininsa ɗaukaka Allah ya ɗaukaka mabiyansa duniya da lahira muna roƙon duka wanda ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya gwada mana alama a kankin kansa ko ya tuba ya ji kunyar cin zarafin annabi sallallahu alaihi da in kuma ba zai tuba ba Allah ka gwada masa bakin ciki da takaicin da zai kashe shi tun a duniya kuma ya je gamu da azaba a lahira masu zagin annabi sallallahu alaihi sallama da taɓa mutuncinsu ko su taɓa mutuncin addinin sa to na farko dai akwai takacin mu mu musulman duniya a wannan zamanin tsakanin shugabannin musulunci da kuma mu da ake shugabanta domin da mun bujiro da duniya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa tsarin yadda yake to wallahi da haibarsa da kwarjininsa da girmansa ya fi ƙarfin wani ya zage shi ko ya taɓa addini da za mu aje saɓani mu aje son zuciya mu ɗauki littafin Allah da sunnar annabi sallama ya zama ta nan za mu fahimci addini mu fahimci wa annabi sallama duk da mun zauna lafiya mun huta wannan abu da suke yi shugaban faransa kwanan nan ya taɓa mutuncin addinin musulunci wanda taɓa mutuncin addinin musulunci kuma taɓa mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yan shekarun baya da kuma wannan shekara aka samu ƙurƙushin abin da wata jarida ta yi a faransa wacce ake kiranta charlie hebdo ko hebdo ko menene wanda suka taba karama annabi sallallahu alaihi wasallama to lokacin da suke haka ba cutar da annabi sallallahu alaihi ba shi a kankin kansa ba saka cutar da shi tunda Allah subhanahu wataala ya gama daukaka shi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak da duk duniya za su haɗu su kafirce masa wannan matsayin da Allah ya yi niyyar bashi sai ya bashi ata an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tashe shi ran alkiyama a bashi liwa hamd za a girmama shi a karrama shi ka yabe shi kar ka yabe shi ai shi Allah ya riga ya tabbatar masa da komai nasa kawai kai ne zaka samu ɗaukaka da kusanci zuwa ga Allah din da kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu in ka san shi ka yabe shi kuma ka bi addinin da ya zo da shi amma ba wai shi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana haka ne sakamakon gazawar mu da takaitawar mu yanzu a ce a cikin garin Kano ba za ka yi tafiyar kilomita 200 ba sai ka tarar da al'ummar da take bahaushiya tun da take ba ta san wani abu ba na yare da al'ada sai al'adar hausa amma kuma ba ruwanta da addinin musulunci har sai wani ya tsallako daga wani waje ya kawo wani addini akwai mutanen da a cikin najeriya an shiga cikin dajin da suke a yankin adamawa an same su an kai musu tallan addinin musulunci suka ce dama ku kaɗai muke jira ko da ardo wancan ya tashi fituwa ya gaya mana kada mu kuskura mu karɓi coci kada mu kuskura mu karɓi wani addini in dai ba dodo ba sai sallah saboda asali kakanninsu an ta zuwa an ba su addinin amma ba a koya musu yadda za su yi ba to sun jamsu da addinin amma mu saboda sakacinmu za a ga mutum sunansa umar sunan babansa abdulaziz amma kirista ne mun kasa isar da saƙon zuwa gare su ga masu shiga nan wa'azin maguzawa su da kansu suna bukatar ma a karantar da su addinin sosai ka kalli mutum ka gan shi ba shi da shigar da ya dace ma a ce ya ma shiga ɗin saboda rashi da talauci amma haka suke iya kokarin ƙoƙarinsu wajen isar da saƙon akwai mutumin da za a ƙwanƙwasa masa ma a ce da Allah maguzawa ne suka musulunta abin da ake so shi ne a ɗaunoyin malamin da zai je ya koyar da su wallahi al'azim akwai wanda ya ce ya gaya wa ɗan uwansa na jini ya ce kai malam kun fata kura wa maguza dole ne sai sun shiga addinin ku kyale su mana in ba za su shiga saboda kada ya dan bada wani abu da za a iya zuwa a isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai din da ba ka Allah bai yassare maka addinin ma da wuta zaka tafi kai tsaye to kun ga muna da sakaci sannan kuma abu na biyu Allah ya rubuta masa tabewa shi wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya taba addinin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma zai ganta tun a duniya sannan kuma ya je lahira ya game da ubangiji subhanahu wataala ya ƴan uwa kar mu manta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da zaka tsarar da lokacinka da kake neman Allah ya biya maka bukata kai sai wa annabi salati a wannan lokacin to da sai Allah ma ya biya maka bukatar taka gaba ɗaya ko baka faɗe ta ba saboda shi ya halicce ka ya san da ita a cikin zuciyarka balle kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya wahala wajen tabbatar da addinin ya cika da kansa ya ce ku yawaita salati a gari ni ya ma nassanta daren juma'a kaga ranar juma'a ma za ta iya shiga kenan ya ce kuma in kun yi salatin ana isar min zuwa gare ni sannan manzala sama yake cewa wanda iya min salati ɗaya Allah zai masa goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في Hassana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya ubangiji muna roƙonka zafin rana da muke sha a irin wannan lokaci da muke faɗar daraja annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa ya zama fansa ne gare mu ga gaburan shiga wutar jahannama Allah ya sa raɗaɗin da muke sha saboda zafin rana da tsayin lokaci ya zama a madadin zafin talauci da ƙunci na rayuwa da muke ciki muna fatan Allah subhanahu wa ya yalwata mana umu ila salatikum yarhamkum